قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم alim. sai mala'iku suka ce mata abinda da muka baki labari ki ne ya faɗa kuma duk abin da ya faɗa babu mai hanawa haƙiƙa shi mai hikima ne a cikin halittarsa da gudanarwarsa kuma masanin halittarsa da abin da ya dace da su ne